ومنهم من ينظر اليك افانت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون ya kai wannan manzo a cikin mushrikai akwai masu kallonka da idanunsu na zahiri ba da basirarsu ba shin kai za ka iya shiryar da waɗanda aka tafiyar da ganinsu lalle ba za ka iya haka ba to haka ma ba za ka iya shiryar da marasa basira ba